بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل فسر للتافه حسن المسلم يوضع مدرسي نوك إن شاء الله za mu tashi inda mala ya ce du'a'ul istiftah wato addu'an buɗe sallah bayan ka yi kabbaran harama akwai buƙatan ka yi addu'a kafin ka fara qira'a ganan addu'o'in suna da yawa addu'a ta farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghasilni min khataaya bi thalji wal ma'i wal barat wannan hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru tsakanin kabbaran harama da karatun Fatiha to na sai ya tambaye shi yace me yake faɗa ne shirun da yake yin nan me yasa kake shiru ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabbaran harama da karatun fatiha to shine sai ce ga abun da yake fada wannan nuna kenan a sirrance yake yi sai ce ga abun da yake fada nan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghassilni min khataaya bil-thalj wal-ma'i wal-barad fassaran addu'an shine Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataayaya ka nisanta tsakanina da tsakanin zunubaina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin gabashin duniya da yammacin duniya wato ya zama tsakanina da zunubaina kamar tsakanin gabas da yamma nisan gabas da nisan yamma in ka kure gabas ka zo ka sake kure yamma wannan imma ya zama ma'anansa ya Allah ka kankare min zunubaina na yi bankwana da su ya zama bana kusa da su kwata-kwata ko kuma ya Allah ka nisanta ni kada ya zama ina yin zunubai ina yin laifin ya zama laifin yana ƙarshen yamman duniya ni kuwa yana ƙarshen gabas ɗin duniya duka zai iya ɗaukar ma'anan duka guda biyu sannan ya ce Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsaftace ni daga kurakuraina to kaga wannan na neman gafara ne kin Allah ka gafarta min kurakurai na kenan Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka tsarkake ni ko ka tsaftace ni daga kurakurai na sune zunubai na kama yuna qathawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace tufafi fari min ad-danas daga dauda wato ba rigan da in an wanke ta zaka fahimci ta fita kamar farar riga Mm, in wata kalan ne zaka iya daukan ta fita kuma akwai dotti tare da ita baka iya gani amma farar riga in bata fita ba ana ganewa in ta fita fes an fi ganewa da haka ya Allah ka tsaftace ni daga zubaina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda sai ka gan shi kal kamar bai taba yin daudan ba kamar yadda yake nuna daudan haka yake nuna kuma babu daudan Allahumma ghasilni min khataaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bisalji da kankara wal ma'i da wal barat da kankara al barat kankara bi fathir ra'i ba al bardi aka ce ba al bardu shine sanyi bi sukunin ra in ka daure rawun din sai baka ma'anan sanyi amma in ka ce al barat ana nufin kankara saboda haka al barat kankara ake nufi ta'kidi ne na wancan lafazi na farko shine Asalt. Ko wanda da as da albarad duk ma'anan su kankara ne Allah ka tsaftace ka wanke ni daga zunubaina da ainihin kankara wal da ruwa wal barad da dai kankara wato akwai bambanci tsakanin kankara da ruwa ko wato kankara sandararren ruwa ne wanda ba wanda ya amfani da shi kai ne za ka yi amfani da shi alma'u kuma ruwa wanda yake narkeke ruwa wanda yake narkeke ma'ana dai a wanke shi daga zunubansa da kala-kala ruwa sandararren ruwa da kuma ruwa wanda yake narkeke har ya fita daga ainihin wato zunubansa gaba ɗaya saboda haka kenan wannan addu'an buɗe sallah neman gafaran zunubai ne kuma a nisan taka daga aikin sai ka fara da shi bayan kabbaran harama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ita ta fi shahara a cikin dukkan addu'o'in saboda riwayan bukhari da muslim ne gaba daya sai addu'a ta gaba subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka wata wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ita ma wannan addu'ar bude sallah ne ko ka hada da wancan ko yau kai wannan gobe kai wannan wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Aisha dukkanin sahabbai guda biyu nan sun ruwaito wannan hadisin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bude sallarsa yana yin wannan addu'a bayan ya yi kabbaran harama a wata riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri in ya tashi da daddare zai yi sallah yana yin wannan addu'a din yana yin wannan wannan addu'a din kuma sannan an ruwaito daga sayyidina Umar cewa yana yin wannan addu'an a sallah kuma ya bayyana ta Kisa wannan addu'an kuma ta shahara ita ma ga ta takaitacciya sai na Umar yana yi a bayyane saboda ya koya wa sahabbai ko ya koya wa tabi'ai al'amun nan jama'arsa fasaran addu'an shine subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika tare da ainihin yabonka wato idan ka ce tsarki ya tabbatar ma Allah ka kore masa dukkan wata siffa ta tawaya ko ta aibi idan ka ce wa bihamdika da kuma yabonka ka tabbatar masa da dukkan siffa ta yabo da kamala wa muka, albarkatun sunanka sun yawaita albarkan sunan Allah yana da yawa shi yasa duk abin da zaka fara muhimmi sai a ce ka fara da bismillah don neman albarkan sunan ubangiji subhanahu wataala wa ta'ala jadduka girman ka ya ɗaukaka wa ta'ala jadduka girman ka ya ɗaukaka aljaddu yana zuwa da ma'anan girma aljaddu yana zuwa da ma'anan kuɗi arziki aljaddu yana zuwa da ma'anan kaka saboda haka kowanne sai ka fassara shi a yanda ya dace a yanda maganar ta koro sai ka ga me ya kamata ka fassara sai ka fassara yanzu ana yin ka fassara da kaka wanda shi ka fi sani kaga ka ce Allah an haife shi ne kenan ka ce kakansa ya ɗaukaka kenan yana da baba kuma ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba kaga daga nan za ka ga fassarar ba ta tafi daidai ba don ta yi karo da alkur'ani sai ka nemi kuma menene ma'anan jadduka in ba ka da kalmomi ko ba ka da yalwan larabci to da ka wata'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka jalla jalalu wala ilaha gairuka babu abun bautawa da gaskiya sai kai shine wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan kuma addu'an ta kunshi yabon Allah ne subhanahu wa ta'ala ka tsarkake shi daga dukkan aibi ka tabbatar masa da siffofin shari'a wato ainihin siffofin kamala siffofi na yabo sannan kuma ka tabbatar wa da sunansa albarka sunan Allah yana da albarkatai masu yawa sannan ɗaukakarsa ko girmansa kuma maɗaukakiya ce ta kololuwa ba abin da ya kai Allah girma wa huwa aliyul kabir sannan wala ilaha ghairuka babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan addu'a ba za ta yi wahalan haddacewa ba don ba ta da tsawo subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka addu'ar bude sallah sai addu'a ta uku wajjatu wajhi وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق la yahdi li asaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka ana kuma doguwa ce wannan addu'an kuma mazalla yana bude sallah da ita kamar yadda tabbata hadisin muslim ingancacce hadisi ne muslim ya daga hadisin Aliyu bin abi talib yace manzon Allah sa sama in ya tashi dai sallah yana fadar wannan addu'a ga fassaranta nan wajjatu wajahiya na fiskantar da fiskata malamai suka ce ma'anansa qasattu ibadati na fiskantar da ibadata lillazi fatara samawati wal ardi wal arda ga wanda ya kirkiri halittan sammai wal arda da kasai na fiskantar da ibadata shine ma'anan na fiskantar da fiskata ga wanda ya kirkiri halittan sammai wal arba da kasai wato an ce shine wanda ya kirkiri abu ba wanda ya riga shi irin yin wannan abu in daga baya kuma bayan wani yayi ne ka gani kai irinsa to ba za a ce fatara ba ba za a ce fatarahu ba ma za a ce khalaqahu ko sana'ahu to da haka Allah shine fatirus samawati wal alhamdulillah fatiris samawati wal ard godiya ta tabba ko yabo ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kirkiri halittan sammai da ƙasai sai manzo Allah sama ya ce na fiskantar da fiskata ibadata ga wanda ya kirkiri halittan sammai da ƙasai hanifan ina mai karkacewa ga barin shirka izuwa ga gaskiya izuwa ga addini na gaskiya wato asalin hanif shine alma'il wanda ya karkace to amma laraba suna cewa mutum hanif idan ya zama yana bin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saka alhanif alma'il ila tauhidi wanda ya karkata koma zuwa ga tauhidi ya bar shirka don da mutane gaba ɗaya shirka suke yi sun da addinin musulunci yazo sai suka karkata suka bar shirka, wasu daga cikin su sai suka koma addinin musulunci sake cewa hanifan asalinsa daga alhanaf shine tonkurewa ana cewa gwame ahnaf rajulun ahnaf kenan mutum gwame wanda kafarsa take tunkuri hanifan ina mai tabbata ko ina mai karkata zuwa ga addinin musulunci wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai inna salati tabbas sallata wa nusuki da ibadata kamar yanka da aikin haji da sauransu wa hayaya da rayuwata wa mati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne ubangijin talikai wato sallata Allah nake yi wa ibada ta Allah nake yi kamar yanka da kuma aikin haji da sauransu wamma hayaya haka nan rayuwata Allah ne yake raya ni haka suka fassara wa mamati mutuwa ta Allah ne yake kashe ni huwa yuhyini wa yumitu wasu ka ce a wamma haya abin ake nufi ma atihi fi hayati min amali salihah duk abin da nake na ayyuka na gari a rayuwata to Allah nake yi wa wa mamati kuma ma amutu alaihi min al-iman mutuwa da zan yi akan imani dun na Allah ne wasu ka ce wa mamati kuma jaza'i inda Allah mutuwa ta na ga Allah ma'ana sakamakon da za a min bayan na mutu yana ga Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ubangiji ta'ala wa zalika umirtu da wannan ne aka umurce ni in bauta Allah shi kadai kada masa shirka wa ana minal musulmi ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne mahalicci na wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi kuma nayi itirafi da zunubina ma'ana na bayyana na yadda cewa nayi laifin shine itirafi faghfir li dhunubi ka gafarta min zunubaina jami'an gaba ɗayansu innahu la yaghfiru dhunuba yanda sha'anin da barin yake ba mai gafarta zunubai illa ta sai kai wahdini li asanil akhlaqi ka shiryar da ni ga mafi kyawun ɗabi'u ya zama ɗabi'una suna da kyau kyau na kololuwa la yahdi li asaniha illa ta, ba mai shiryar da wani ya zama yana da mafi kyawun ɗabi'u sai kai ubangiji subhanahu wataala wasarif anni sayyi'aha ya Allah ka juyar da ni ga barin munanan ɗabi'u ya zama ba na yin munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai kauda ni daga munanan ɗabi'u sai kai ba wanda zai kauda ni in bar munanan ɗabi'u sai kai ubangiji ta'ala sai ce labbaika amsawarka wa sa'adaika da taimakonka labbaika nan ma'anansa na amsa maka zan dawwama a bisa yi maka da'a shine ma'anar labbaika ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamati ni zan dawwama akan yi maka da'a dawwama bayan dawwama wasu adeka kuma musa'adatan li ba da musa'adatin zan taimaka wa duk wani al'amari da ka zo da shi bayan taimakawa wato kai da zaka yi addini nan iya kokarin ka zaka taimakawa addinin domin ya ci gaba wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairi a hannunka yake ya ubangiji ta'ala ba wanda ya sai amfanar da wani sai in ka amfanar da shi shine ma'anan wal khairu kulluhu biya da ka wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka <clears throat> malamai sun tafasara kala kala idan ka ce wa sharru laysa ilayka baka halittan sharri kai kuskure don al bilkadari bil qadari khairihi wa sharri aqidan ahlus sunna alkhairi da sharri duk Allah ne yake halittan su sai dai hikiman da yasa ya halicci sharri so da ko su malamai suka ce ma'anan wa sharru laysa ilayka ma'anansa la yutaqarrabu ilayka bi sharri ba a bauta maka da sharri ba a neman kusancinka da sharri shine ma'anan wa sharru laysa ilayka wasu suka ce ma'anansa la yunsabu ilayka firadihi ba za a danganta maka sharri shi kaɗai ba Kamar a ce ya khaliqal qiradati wal khanazir ya mahalicin birrai da aladu "Kar ka faɗi haka ko ka ce ya mahalicin sharri kar ka faɗi aka amma in ka ce huwa khaliqul khairi wa sharri shine mahalicin alkhairi da kishiyansa kaga wannan babu matsala wasu ka ce anan wa sharru laysa ilayka wa sharru la yas'adu ilayka sharri baya hawa zuwa gare ka saboda a take cewa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u kenan wallazi yas'adu ilayhi huwa al-kalimu tayyib magana mai dadi kalman tauhidi ita ne in ka faɗa sai ta hau ta je wurin Allah ta'ala a aje maka kyakkyawan sakamako da kuma al'amalu salih ne kyawawan ayyuka to amma sharri ba a baya hawa zuwa ga Allah ta'ala in kai sharri zunubai ne ba zai samu daraja ba Allah ba zai ɗaukaka shi ba wa sharru laysa ilayka wannan ta'adduban ne ladabi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a danganta masa sharri ana bika ni ina neman datarwanka ana bika Aiwa ma illa bika ba na iya dacewa sai da taimakonka shine ma'anan ana bika ni ina dacewa ne bika da taimakonka sannan wa ilaika kuma ina komawa ina fakewa zuwa gare ka in na shiga hali na tsanani shine ma'anan wa ilaika ai iltija'i ilaika fakewa na zuwa gare ka ne in na shiga hali na tsanani tabarakta albarkatunka sun yawaita ya ubangiji subhanahu wataala wata alaita ka ɗaukaka ya Allah astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ileka ina tuba izuwa gare ka Ta kaga wannan addu'an kuma yabon ubangiji ne ta'ala da kaskantar da kai da mai da al'amari izuwa ga Allah da neman gafaran zunubai kaga wannan ita ce addu'a ta nawa ta uku kenan addu’a ta hudu ta buɗe sallah, Allahuma rabba Jibril wa Mika’ila wa Israfila fatirar samawati wal arf, alim al-ghaibi wa shahadati an ta tahkumu baina ibadi fi ma kanu fihi yaqtalifun ihdini li mukhtalifa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim shi ma nan imam muslim ne ruwaito hadisin daga hadisin aisha aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallan dire qiyamul layli yana buɗe sallan da wannan addu'a Allahumma ya Allah rabba jibrila ubangijin jibrilu shine mala'ikan da yake zuwa da wahayi shugaban mala'iku wa mika'ila ubangijin mika'ilu shine mala'ikan da yake kula da kowar ruwan sama da kuma tsirrai wa israfila kuma ubangijin israfil shine mala'ikan da yake busa ƙaho idan an zo tashin alkiyama wannan mala'ikun an daraja su da ubangiji ta ta'ala ya danganta shi ya danganta abin nan kuma zala sa sama ya ce ubangijin wani da wani da wani daga cikin mala'iku wani yana nuna darajar su da ɗaukakansu a cikin mala'iku so da haka su ne shugabannin mala'iku jibril da mika'ilu da israfi sannan sai ya ce fadirar samawati wal ardi ya mahaliccin sammai da kasai wanda ya ƙirƙiri halittan samai da kasai aliman ghaibi wa shahadati ya masanin gaibu abun da yake koye wa shahadati da abun da yake sarari anta takumu baina ibadika kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abun da suke sabani a cikin sa wato mutane a duniya suna sabani wani yace addinin musulunci shine addini na gaskiya in ba shi ka rike ba bara ka samu rahmar Allah bara na alkiyama wani kuma yace sam addinin kiristanci shine na gaskiya wani yace addinin yahudanci wani ya ce bautar rana da wata da makamancinsa to sai an je lahira Allah ta'ala ya yi hukunci sai a je a raba rigima ina alu tauhid wanda suka kade ta Allah ta'ala suka yi addinin musulunci ga sunan ku tafi aljanna ina wanda suka yi shirka suka bauta wani abu daban ba Allah ba ko kuma ku tafi wuta to shine hukuncin da za a yankin kenan hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ko فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم so da haka ana husuma a duniya wanne ce shine akan gaskiya wanne ce ani ne to sai an je lahira a raba rigiman duk wanda ya cewa Allah za a kona shi da wutan jahannama Allah ya sauke so da haka sai ya ce kai ne mai hukunci tsakanin wato bayinka a cikin abun da suke sabani a cikinsa sai ya ce ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq ya Allah ka shiryar da ni idan an yi sabanin ni kuma in fahimci inda gaskiyan take bi iznika da izininka ihdini ka shiryar da ni limaktulifa fihi ga abun da aka yi sabani a cikin sa minal na gaskiya ni in gano gaskiyan bi iznika da izininka ya Allah sai ai ta saɓani kai kuma sai ka gane inda gaskiyan take in Allah ya amsa addu'arka sannan sai ce innaka tahdiman sha'u, ya ta'ala kai ne kake shiryar da wanda ka ga daman ka shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici madaidaici kullum kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da ni zuwa ga tafarki madaidaici shine tafarkin addinin musulunci tafarki na gaskiya bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn jarir tabari da ya hada dukkan maganganun da malamai suka yi akan fassara ko tafsirin ihdinas siratal mustaqim ka shirya da ni tafarki madaidaici me siratul mustaqim wani yace qur'ani wani yace musulunci wani yace bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yace kaza sai yace dun maganganun suna nuna dai da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah sa sama shine as-siratul mustaqim tafarki madaidaici to ka roki Allah dora ka akan tafarki madaidaici bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka doru akan wannan to shine kana kan shirya kenan kaga wani kuma yana can bai bi Allah ba yana bin wani abu daban yana can bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bin wani abu daban yana ta bidiyoyi kai kuma sai ka roki Allah dora ka akan sunna shikenan kana kan tafarki madaidaici wannan addu'ar manzo Allah sama yana bude sallan dire da ita ita ma addu'ar bude salla ne sai addu'a ta gaba Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran walhamdulillahi kaseeran walhamdulillahi kaseeran subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila shi yasa ake salatan sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi shaitani min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi shine karshen addu'a wannan hadisin Jubairu bin shi yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah yana fadan wannan addu'an a wajen bude sallansa to amma Sheikh Nasiruddin Albani ya da'afa wannan hadisin yace hadisi ne za'ifi amma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace hadisi ne dun baya kawo hadisi sai in ya san akwai wani malamin da ya inganta shi ko da ko wani ya da'afa shi ga fassaran ainihin wannan addu'a in kana shakkanta ka ɗau sauran kawai don muna da addu'a guda hudu kafin wannan saboda haka sai ka ɗauki wanda ba a shakka wajen ingancinsa kai ta yi amma ga fassaranta nan Allahu akbar kabiran Allah shine mafi girma ko kuma shine mai girma kabiran a wajen girma wato na kama an karfafa magana ne Allahu akbar Allah shine mai girma ba abin da ya fi shi girma kabiran kuma halin kasancewansa mai girma kamar an karfafa maganan ne babu dai wani wanda yake Allah subhanahu wataala girma Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran hasa uku walhamdulillahi kasiran dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala kasiran mai yawa shi ma wannan ta'kidi ne don kace alhamdu wannan allin istighraqiya ce ta gami dukkan yabo din gaba daya saboda haka dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala mai yawa sannan ya maimaita walhamdulillahi kasiran walhamdulillahi kasiran sai ce wa subhanallahi tsarkiya tabbatan ma ubangiji ta'ala baya siffantuwa da siffofi na nakasa ko na tawaya ko na aibi bukuratan da safiya wa asilan da kuma yammaci safe da yamma Allah tsarkakakke ne wannan shi ma sai ka faɗe shi sau uku shi yasa yace salasan a'udhu billahi minash shaitani ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan min nafsi min nafhihi ina neman Allah ya tsare ni min nafsihi daga girman kan shaitan asalin nafku shine busa ko ka fura abu dan kaga mutum yana girman kan shaitan ne yake fura shi sai dinga jin kansa wani abu sai suka nemi tsari daga wannan sannan wa nafsihi da kuma waƙan shaitan wannan nufi in kaga mutum yana waƙa ya shagala da waƙa to shaitan ne yake masa tofi don asalin nafsu shine mai tofi kai haka kamar ruqiya ka karanta wani abu ka to to to kawai in kaga mutum ya shagala da waƙa to kenan shaidan ne yake masa mai tofi musamman waƙoƙin da suke da ma'anan alghina waƙoƙi na haramu ba waƙe ba amma irin waƙe kan wanda yake da ma'ana mai kyau wannan shari'a ta halatta shi amma waƙoƙi wanda ake yi irin na haramun a wuce gona da iri a cikin waƙan ko a dinga yi ana kaman mutu kaman an yi maye in ana rera su sai ka ji kaman kana maye kana wani rangwada baka ji baka san lokacin da jikinka zai dinga rawa ba to irin wannan haramun ne ina za ka je duniyan ne ta ma daɗi saboda haka wannan dukkaninsa aikin shaidan ne kuma sautin shaidan ne kamar yadda Allah ta ya faɗa Qur'ani wasu malamai suka ce nafsi din sihiri ma ya shiga ina neman tsarinka daga sihirin shaidan don Allah ta ce wa min sharrin nafasati fil daga sharrin masu tofi masu sihiri masu tofi a cikin kulli sannan wa hamzihi da kuma zungurinsa alhamzu shine zunguri ana nufin shaidan ya haukatar da kai shine aljunun wa hamzihi so da haka sai suka fassara shi da almuta almuta shine wato shaidan ya haukatar da kai ya buge ka ka faɗi ko kuma ya ainihin yi maka illa ya zama kana da aljani a jikinka shine ma'anan hamzihi haka yazo a fassaran hadisin wasu malayan suka ce waswasatihi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika min hamazati shayatin ai waswasihi ko wasawisihi wato ina neman tsarinka daga waswasin shaidan duka zai tsawon nan ma'anan ko ya zungure ka ka haukace ko kuma ya sa maka wasi a zuciya duk ka nemi tsari daga wannan addu'a ta gaba Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وانا عديث بخاري دا مسلم سكر ويتوشي دا عديث عبد الله بن عباس يتي منزالة سما إن يتاشي زي تحجد زي قيام الليل إنا كرانت وانا أدوان in yi kabbaran harama da ita yake buɗe sallansa ga ta nan Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sammai da kasai kai kake haskaka su wa man fihinna da halittan da ke cikin sammai da kasai wa lakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata a gare ka anta qayyimu samawati wal ardi kai ne mai kula da sammai da kasai ba don haka ba da sai su fado wa man fihinna da abun da ke rayuwa a cikin sama da ƙasa walakal hamdu ay Allah dukkan yabo naka ne anta rabbus samawati wal ardi kai ne mahalicin sammai da kasai wa man fihinna da dukkan abun da ke cikin su walakal ya Allah yabo ya tabbata a gare ka laka mulku samawati wal ardi kai ne mai mulkin sammai da kasai wa man fihinna da dukkan abun da ke cikin wato kai ne kake sarrafa su yanda kaga dama walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi kai ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka kai ne sarkin sammai da ƙasai wato kai ne mai mulki cikakke a sama da ƙasa walakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata a gare ka antal haq kai ne gaskiya zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir duk wani an bauta in ba Allah bane ƙarya ne ana bauta masa ne da ƙarya da barna Allah ta'ala shine kawai cancanci a bauta masa shine ma'anan wa antal haq Allahumma antal haq wa hamdu antal haq kai ne gaskiya abun bauta da gaskiya wa wa'adukal haq. kuma ka ne gaskiya ba ka saba alkawari ubangiji ta'ala duk wanda ya maka da'a zaka bashi aljanna zaka shigar da shi aljanna wanda ya saba maka kuma za ka shuta wa qawlukal haq, Allah zancenka shine na gaskiya duk abun da ka faɗa gaskiya ne babu ƙarya a ciki wa liqa'ukal haq. kuma haɗuwa da kai gaskiya ne tabbas ne akwai tashi alƙiyama, za a haɗu da Allah a yi hisabi wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne duk wani abubuwa ne na gaibu wanda mumin ya imani da su wan naru haqqun wuta gaskiya ne mumini za su shiga aljanna kafirai za su shiga wuta da masu sabon Allah wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne duk kai ne ka aiko su ubangiji ta'ala wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama haqqun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma gaskiya ne manzon ka ne Ka nan sai aka waro shi don me don a nuna maka mahimmancinsa ai da aka ce wan na haqqun dukkan annaba gaskiya ne ai manzo Allah sama ya shiga to amma sai aka ware shi kuma aka ce wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun don a nuna maka shine mafificin me annaban gaba daya kamar tanazzalul mala'ikatu ne war ruhu mala'iku suna sauka a wannan daren sai aka ce war ruhu da mala'ika jibrilu don a nuna maka shine me shugaban mala'iku. sai ce wa sa'atu haqqun tashi alqiyama gaskiya ne ba kokonto a cikin sa Allahumma laka aslamtu ya Allah a gare ka na miƙa wuya na miƙa wuya na na sallama sai abun da kace duk inda ka ja ni zan je shine ma'anan na miƙa wuya wa alayka tawakkaltu kuma a gare ka na dogara ya Allah wa bika amantu kuma da kai ne imani kai kadai ban imani da wani ubangijin ba daban ko ni abun bauta daban ba wa ilayka anabtu kuma izuwa gare ka ne nake komawa izuwa gare ka nake komawa wa bika khasamtu kuma da ka ne nake husuma nake fada da kafurai in ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah su kuma su ce sam a bautan gumaka daidai ne har mu yaki tsakanin mu da su duk da ka ya ubangiji ta'ala saboda kai nake yi wa ilaika hakamtu kuma izuwa gare ka ne nake kai hukunci na hukunce hukuncenka nake bi bana kirkiro abu da kaina ko in kai wa dagutu hukunci na bayan an gama yabon Allah ta'ala an tabbatar da wannan abubuwan sai ce faghfirli ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu abunda na gabatar na zunubaina wa ma akhartu da abunda na jinkirta wa ma asarartu da abunda na nayi na zunubai a boye wa ma alantu da abunda nayi a bayyane duk Allah ka gafarta min antal muqaddimu kai ne mai gabatar da abunda kaga daman ka gabatar da shi sai ka gabatar da wani ya zama yana da'awa wa Allah subhanahu wataala wa antal mu'akhiru kane mai jinkirta abinda kaga daman ka jinkirta sai ka jinkirtar da wani ya zama an tafi an bar shi baya da'a wa Allah ta'ala la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai anta ilahi kai ne abun bauta na la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai wannan shine fassara wannan addu'a to amma akwai ni larabcin da ya kamata ka kula da shi Allahumma sai ce laka aslamtu kaga aslamtu yana ta'adda da lamun sai ce wa alayka tawakkaltu tawakkaltu kuma da ala bai ce wa laka tawakkaltu ba wa alayka tawakkaltu wa bika amantu shi kuma da ba'un yake yi me bai ce wa laka ko wa alayka ba da ba'un yake ta'adda in dai na imani ne amma in na gaskantawa ne kawai zaka iya cewa amantu laka na gaskanta ka ma'ana saddaktuka amma amantu bika na yi imani da kai sannan wa ilaika anabtu nan kuma da ila aka yi amfani huruful jarri kenan wa bika qasamtu wa ilayka hakamtu in ka zo yin hada larabcinka ko zaka wallafa littafi sai ka dinga kula da harufan jarra kowanne akwai muhallin da ake sashi kar ka sa wani a maimakon wani duk da cewa wani lokacin akan sa wani a maimakon wani amma in an samu larabawa na sawa wannan hadisin dogon hadisi ne shi ma na buɗe sallah ne wayannan su ne hadisan ko addu'o'in buɗe sallah guda ainihin wato biyar duk wanda ka ɗauka ɗaya biyu uku hudu biyar shida guda shida ne ko bakwai ne ma aka kawo mana duk wanda ka ɗauka ka buɗe sallah da shi yayi in ka ga dama ka haɗa biyu ko ka haɗa uku ko taran kai wannan gobe kai wannan sai kuma za mu tafi gaba ya ce du'a'un ruku'i addu'an yin ruku'u addu'an yin ruku'u ma'ana addu'an ruku'u in kai ruku'u wanne irin addu'a ya kamata ka dinga yi yanzu ka buɗe sallah bayan sallah qira'a ne fatiha da sura to in kai ruku'u akwai abin da ya kamata kai sai ya ce ta farko addu'o'in suna da yawa su ma na farko subhana rabbiyal azim salasa marat ka ce subhana rabbiyal azim sau uku ya tabbata hadisin huzaifa hadisin da ahlus sunan suka ruwaito shi da imam ahmad abu dawud da tirmizi da nasa'i wa ibn majah da ibn majah da imam ahmad manzala sallama ya kasance yace yayi sallah da manzala sallama sai ji manzon Allah yana faɗan haka subhana rabbiyal azim har sau uku ta ma ya zo a riwayan abi dawud daga hadisin uqbatu bin amir yana karawa da wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shek nasiruddin albani a takhriji ko tahqiqin da yawa littafin abu dawud sunan abu dawud sai da'afa wannan hadisin wannan karin wa bihamdihi din sai ya ce za'ifi ne amma kuma a cikin sifatu salatin nabi sai yace hadisin ya inganta hadisi ne hasan yace ya zo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban shi yasa abin su malamai wanda suka san ilimin hadisi wanda suka yi wa Sheikh Nasiruddin Albani uzuri wajen ya ba'afa hadisi a sunan Abi Dawud ko Tirmizi ko Nasa'i ko Ibn Majah sai a samu a wani littafin sa kuma yace sahihi ne ko yace hasan ne sai suka ce a'a Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah ya musu hukunci ne da isinadin da suka zo da shi kawai bai shiga sauran isinadin hadisin ba zai wa wani mai littafin kuma ya kawo wani isinadin daban haka Sheikh Mashahur Ali Salman babban ɗalibin Sheikh addinin Albani ya faɗa saboda haka sai a masa uzuri ko da anan ya ce da'ifi can ya ce Hasan to ai da'ifin na isnadin da Abu Dawud ya zo da shi shine da'ifi amma can gaba kuma za a iya samun wani isnadi sahihi ko wani da'ifin kuma sai ya karfafa shi wannan ainihin isnadi din to da kenan zaka iya cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiya sarki ya tabbatar ma ubangiji na bai siffanta da siffofi na tawaya ba al-azimi Allah mai girma wa bihamdihi da kuma wato ainihin yabonsa in ka faɗi aka ka nisan shi daga siffofi na tawaya kuma ka tabbatar masa da siffofi na kamala za ka yi wannan sau uku a cikin ruku'unka addu'a ta biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sama yana faɗa a cikin ruku'unsa da sujjadansa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li kaga duk da cewa ba a yin addu'a a ruku'u amma an samu anan manzo Allah sama yayi to sai ka tsaya iya wannan kawai wanda in karka ƙara kai kuma wasu addu'o'in naka amma a sujjada ka iya mai karawa subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na rabba ya allah rabbana ubangijin mu mahaliccin mu wa bihamdika da kuma hadawa da yabonka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta mini ka tsarkake allah daga dukkan siffa ta tawaya ka tabbatar masa da siffa ta kamala sannan kuma ka nemi gafaransa bayan yabo sai ka nemi gafaran Allah ta'ala to wannan ita ma ana yin ta a ruku'u subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghafirli sai addu'a ta ko zikiri na gaba subuhun quddusun rabbul ruhi subuhun ƙuddusun, rabbul malaikati war ruhi wannan hadisin kuma muslim ya ruwaito shi daga hadisin aisha ta ce manzon Allah sa yana faɗan wannan a cikin ruku'unsa da sujjadansa subuhun ma'anansa musabbahun abun tsarkakewa subuhun abun tsarkakewa ƙuddusun abun tsarkakewa dai duk ma'anansa ɗaya ne da subuhun da sabbaha da kaddasa tun ma'anansa ya tsarkake ni ma'ana Allah kai ne abun tsarkakewa ga barin duk wata siffa ta aibi ko ta tawaya rabbus rabbul mala'ikati kuma kai ne mahalicin mala'iku mamallakin su war da mala'ika jibrilu to kaga mala'ika jibrilu yana cikin mala'ikun amma an waro shi anan shi ma saboda me saboda nuna muhimmancinsa wannan shine malamin balaga suke ce masa idinabi a faɗi abu zai wani abun zai iya shiga cikin abun sai kuma a ƙara faɗansa shi kuma daban ana ce masa idinabi sannan kuma ma'ana abin nan suna ce masa zikirul khasi ba'da al'ami lil ihtimami bil khasi kai umumi kuma sai ka faɗi kuma khususi don ka himmantu da wanda ka keɓance din rabbul mala'ikati mahalicin mala'iku sai aka ce war ruhi da mala'ika jibrilu shi ma kuma mala'ika ne don a nuna maka muhimmanci mala'ika jibrilu a cikin mala'iku shi ne shugabansu addu'a ta gaba Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu ka sha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami shi ma imam muslim ya shi daga hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa in ya tashi dai salla? ko in yayi ruku'u a sallan sai yana yin wannan Allahumma laka rakatu. ya Allah saboda kai nayi ruku'u nayi ruku'u na don Allah wa bika amantu kuma da kai ne kawai nayi imani wa laka aslamtu kuma a gare ka kawai na miƙa wuya khasha'a laka sam'i jina ya kaskanta a gare ka wa basari da gani na duk ya kaskanta saboda kai wa mukhi da burgona burgon kaina ya kaskanta saboda kai wa azmi da kashina duk kasusuwa na sun kaskanta saboda kai wa asabi da jijiyoyin jikina sannan wa mastaqallat bihi kadami da abunda da kafafuwa na suka dauka shine jikina gaba ɗaya kenan mana duk gaba ɗaya na nayi tawazu na mai da al'amari na zuwa gare ka wannan ita ma manzala su yana wannan addu'a yana wannan zikirin a cikin ruku'unsa na ƙarshe shine subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama manzo Allah yana wannan zikirin a cikin ruku'u Abu Dawud ya rawaito shi daga hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i yace manzo Allah yana faɗan wannan a cikin ruku'u subhana zil jabaruti sarki ya tabbatan ma ma'abocin girma wato jabarut girma tare da ƙarfi girma tare da ƙarfi da nuna isa tsarki ya tabbatar ma mai irin wannan siffa sannan wal malakuti da kuma mulki na kololuwa tsarki ya tabbatar ma ma'abocin mulki na kololuwa wal kibriya da girma wal azamati da kuma girma wannan dukkaninsu kalmomi da suke nuna girman ubangiji subhanahu wataala da kuma mulkinsa. sa to amma kaman suna da bambanci ko duk girma ne in ce aljabarut wanda zai iya kurmushe abu ba abun da zai hana shi ya kurmushe shi saboda karfinsa da nuna isansa Allah ta'ala shi yake da wannan siffa wal malakul ko mulki na kololuwa wanda kowane mulki yana karkashin mulkinsa kaga ba ce al mulku kawai ba wannan mubalaga ce al malakut wal kibriya kuma nuna girma wato ba abin nan ba daɗi mu ce girman kai ba wanda ya sai nuna girma ta kololuwa komi ba komai ba ne sai shi sai ubangiji subhanahu wataala yana da wannan siffa ita ce kibriya'u kai kuma idan kai irin wannan siffan ka zama kana da girman kai sai zame maka aibi don baka kai kai wannan ba sai zama haramun ka aikata ba za ka shiga aljanna ba amma Allah ta'ala shi ne kawai isa ya siffantu da irin wannan siffa sannan wal azama da kuma girma na ɗaukaka girma na ɗaukaka ba wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan manzala su suna yana faɗansa a cikin ruku'unsa duk wanda ka ɗauka kai yayi ko ka haɗa biyu ko uku ko taran kai wannan gobe kuma kai wannan du'a'ur raf'i min ruku'i addu'an ɗaukowa ɗaukowa daga ruku'u ko ɗagowa daga ruku'u addu'an ɗagowa daga daga ruku'u ta farko sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu wannan ya tabbata hadisin Anas da kuma wani Anas sabai da yawa sun ruwaito shi wanda Imam Bukhari ne ya ruwaito hadisin cewa manzon Allah sallallahu in ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu fassaran sami Allahu liman hamidahu shine Allah ya amsa wa wanda ya yaba masa sami Allahu Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya ma'ana ya amsa masa zai bashi ladan yabonsa da yayi in ka ce Allah ya ji wanda ya yabe shi to wanda ya zage shi fa bai ji ba ya ji saboda haka sami'a nan ma'anansa istajaba ya amsa masa zai bashi lada ba na ji ba ne. larabci yana da yalwa kalma ɗaya ta zama ta da ma'anoni da yawa abu ɗaya kuma ya zama yana da sunaye da yawa a larabci saboda haka Allah ya amsa ma wanda ya yabe shi Allah yana faɗan wannan in ya zo ɗagowa daga daga ruku na gaba rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wato in kai wannan zaka iya karawa kuma da me wannan ta gaban wannan kuma ya tabbata shi ma hadisin bukhari daga hadisin rufa'a az-zuraqi yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dago daga ruku'u sai wani mutum a bayan manzala sa sama da aka ce sami Allahu liman hamidahu ana cewa rabbana wa lakal hamdu shi kuma sai ya kara ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi rabbana ya ubangijinmu wa lakal hamdu yabo ya tabbata maka kai ne yabo ya tabbata maka hamdan yabo kathiran mai yawa tayyiban mai daɗi mai tsarki mubarakan mai albarka fihi a cikinsa shine fasaran wannan zikirin da wannan ba Allah ya faɗi wannan maganan mazala bai koya sahabban ba su kara daga rabbana wa lakal hamdu ko kace rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu duk ya tabbata a sunna amma hamdan kasiran yaba mubarakan kawai wani sai tafke sai ya kara da wannan bayan an dago daga ruku'u sai manzala sa sama sai juya sai ce wa ya faɗi wannan maganar waye ƙari sai sai ce wani ne sai ce ni ne sai manzala sama ya ce to na ga mala'iku sama da talatin suna rige-rigen rubuta wannan kalman saboda mahimmancinta shi kenan ya tabbata ya zama sunna shi kan ya yi ƙarin a daidai ko ya yi a gaban manzalarsa sama ya tabbatar masa mala'iku sama da talatin suna rige-rigen rubuta kalman saboda mahimmancinta shi kenan sai ya zama sunna kuma amma yanzu in kai ƙari <laughs> in kai bidi'a ba wanda zai tabbatar maka haka ne ko ba haka ba don manzalarsa sama in an yi abu a gabansa in bai hana ba to ya zama sunna in kuma ya hana fa ba sunna ba don in ba daidai bane zai hana a ah, to ai ana sallah sai wani ya dinga kwala kira'a na Fatiha manzo Allah yana kira'a Fatiha a bayyane so ni shi ma kama alhamdulillahi rabbil alamin yana yi sai manzo Allah sama da ya gama sallah sai juya yace waye kira'a bayana sai wani yace ni ne sai yace daga yau karka sake ni bana jayayya da wani a wurin kira'a ina yi kana yi saboda haka sai aka hana shi sai aka hana sahabbai yin kira'a manzo Allah na yi suna kaga kenan ba daidai bane shi yasa amma da sunna ne sai manzo Allah sa sama sai tabbatar masa da wannan to yanzu kai idan kai ƙarin wa zai tabbatar maka haka ne ko ba haka bane babu saboda da sai ka tsaya iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai iya inda Allah ya tsaya da kai iya abun da yazo a sunna shine kawai zaka yi saboda haka ka ce sami Allah liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan ban tayyiban mubarakan fi addu'a ta gaba ko zikiri na gaba wanda ake a cikin ruku'u Mil ملء wa mil الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ko a haƙu ma ƙalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la maniya lima ataita wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u zal wannan kuma ya tabbata daga hadisin saidina Ali radiyallahu anhu yace manzala sa sama yana yin wannan addu'a wannan kuma zaka haɗe ta ne idan ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi sai ka kara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun allahumma la a lima ataita wa la mudi'a lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minka jaddu kadire har nan haka aka fi so amma in ka tsaya na farkon ko ka karisa zuwa na biyu shi ma yayi kenan kace abun nan yebo hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fihi yebo mai yawa mai tsarki mai albarka a cikinsa sai ka ce mil as samawati cike da sammai shi yebon yana mai cike da sammai wa mil al ardi kuma cike da ƙasa gaba ɗaya wa ma bainahuma da kuma cike da abun da ke tsakanin sama da ƙasa duk yebo ya tabbata wa Allah cikin sama cikin sammai cikin ƙasai da kuma cikin abun da ke tsakanin sama da ƙasa sannan sai ce wa mil amashita da kuma cikin abun da kaga dama min shay'in na wani abu ba'du bayan samai da kasaidin da abun da ke tsakanin su ko ina yabo ya cika na ubangiji subhanahu wataala sai ce ala sana'i ya ma abocin yabo ubangiji subhanahu wataala kaga nan an ce ahla ko ma'anarsa ya ala sana'i an shafe yawon ne amma munada ne shi yasa aka masa nasaba saboda mudafun ilaihi ne ya ahla sana ya kai ma abocin yabo wal majdi da ɗaukaka a haƙƙu ma ƙalal abdu shine mafi cancantan abin da bawa zai faɗa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluna laka abdun wa kulluna kowannenmu abdun bawa ne makaskanci laka a gare ka ya ubangiji ta'ala kowanne daga cikinmu kaga ba a ce wa kulluna laka abidun ba wa kulluna laka abidun ya halatta kuma fana in haka ne sai a ce sai mu ce dukkanin mu bayi ne a gare ka wa kulluna laka abidu dukkanin mu bayi ne a gare ka amma tunda aka zo da lafazin mufrat nan an yi itibari lafazin ne lafazin kullu lafazi ne kwaya ɗaya mufrad ne amma ma'anansa jam'i ne in kai itibari ma'anansa to zaka zo masa da jam'i a gabansa sai ka ce abidun in ka lura da kuma lafazi ne kwaya ɗaya zaka iya zuwa masa da me da mufradi shi yasa nan aka itibari da lafazin wa kulluna laka adun saboda haka sai ka canja fasara karka ce dukkanin mu bawa ne a gare ka ai Hausan ba ta fito ba kai gwaranci wajen fasara, dukkanin bawa ne a gare ka a da cewa kai abidun dukkanin mu bayi ne a gare ka to anan tunda aka ce abdun sai ka ce wa kulluna kowannen mu abdun bawa ne makaskanci laka a gare ka in kai haka to ka iya fasara kenan Allahumma la mani alima a daita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar duk duniya in za a haɗu Allah ya baka abu su ce ba zai yiwu ba to ba su isa su hana ba ba wanda ya isa ya hana abun da ka bayar wala mu'tiya lima manata kuma babu mai bada abun da ka hana in Allah ya hana kuma ko duk duniyan nan za a haɗu a ce za a baka ba wanda ya isa ya baka wannan abu sai ya ce wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu za ta fassara mai wahala kuma ko wanda ake kurakurai a cikin fassaransa wannan ibara wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu ce jaddu yana da ma'anan kaka ko yana da ma'anan daukaka mun fassara shi a can ba to yana da ma'anan kuma arziki to wannan na arziki ne wala yanfa'u zal jaddu sai aka shafe fa'ilin wala yanfa'u zal jaddi jadduhu ake nufi wato ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi ba minkal jaddu dukiya daga gare ka ne wato sai kaga dama arzikin mutum yake amfanan sa. wala yanfa'u zal jaddi ai sahiban jaddi ake nufi ma'abocin wadata la yanfa'uhu jaddu wadatansa ba za ta amfane shi ba sai kaga dama sai sa za ga wani yana da wadata amma cikin wahala yake kamar miskini minkal jaddu arziki daga wurin ka yake zuwa ubangiji ta'ala ka rike wannan fassarar tana da tsada wasu sun rubuta ma sun fassara da hannu ana sai da littattafin amma akan kuskure aka fassara wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu an shafe fa'ilin ma'anar maganan wala yanfa'u sahibal jaddi jadduhu minka jaddu ma'abocin arziki arzikinsa baya amfanansa sai kaga dama minkal jaddu arziki daga wurin ka yake inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa wannan ne addu'o'in ko kuma zikirin da ake a ruku zikirin da ake a wajen ruku sai du'a'u judi a ɗaguwa daga ruku'u afwan zikirin da ake wajen ɗaguwa daga ruku'u na muka ce son samu ka yi su gaba ɗayansu in ko wasu samu ba na farkon ya samu ko ka haɗa da na biyu sai du'a'u judi, addu'an yin sujjada Rabbi al’ala ya yace salasa marratin kai sau uku shi ma wannan kamar na ruku'un nan ne wato ya tabbata daga hadisin Huzaifa ya yi sallah tare da manzala sai sama manzon Allah yana faɗan haka subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbatar ma mahalici na al'a'la mafi ɗaukaka wanda ya fi kowane abu ɗaukaka sannan sai ya zo a riwayan Abu Dawud da wabi hamdihi hadisin Uqbatu bin Amir wanda na ce muku Nasiruddin Albani ya ba'afa shi a sunan Abi Dawud amma ya hassana shi kuma a cikin sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi da aka har hada hanyoyinsa sai ka hada ka ce subhana rabbiyal ala wa bihamdi na gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kamar yadda yake a ruku'u sarki ya tabbatar maka ya ubangiji mahaliccinmu da yabonka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta min shi ma daga hadisin aisha tace manzo Allah yana faɗan wannan a cikin ruku'u da sujjada kuma imamul bukhari da muslim sune suka ruwaito wannan hadisin subuhun quddusun rabbul malakati wa ruhi irin dai na ruku'un ne shi ma wannan hadisin imam muslim na huzaifa manzo Allah yana faɗan haka subuhun abun tsarkakewa quddusun abun tsarkakewa rabbul malaikati malicin mala'iku war ruhi da mala'ika jibrilu sannan sai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan hadisi imam muslim ya shi daga hadisin Saidina ali ibn abi talib hadisi ne ingantacce yace manzala sama yana yin wannan addu'an a cikin sujjada allahumma laka sajadtu ya allah a gare ka ne sujjada na yi sujjada na don kai wa bika amantu kuma na yi imani da kai ne kai kadai wa laka aslamtu kuma a gare ka ne mika wuya kai kadai sajada wajahi fiska na yayi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce shi wa sawwarahu ya suranta shi me surantawa kamar in zaka yi in zaka abun nan in zaka gina gida sai ka je a maka zane wannan zane shine sura in ka zo ka san me za a gina to Allah ta'ala sai ya suranta abu sai ya halice shi sai ya suranta shi ga yanda zai halice shi kuma sai halice shi kamar yadda zaka zo ka yi plan na gidanka a je a rubuta maka a zazzana maka sai ka zo ka yi shi kuma ya fito a yanda aka zana to Allah yana yin wannan in ya zo yin halittansa ya Allah kai ka suranta ni ka suranta shi kai shi fiska wa shaqqa sam'ahu kuma na yi sujjada ga wanda ya tsaga jin fiskantawa shine kunne kenan shine mai ji wa basarahu da ganinsa shine ido tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a sanul khaliqin mafi kyawun masu halitta in kaga dama ka ce masu san'anta wani abu saboda khaliqin karka ɗauka cewa masu halittan suna da yawa Allah shine maliki Allahu khaliqu kulli shay'in shine mahalicin kowane abu la khaliqa illa Allah ba mai halitta sai Allah to amma larabawa idan ka san anta abu suna ce masa me khalqu shi ma sai a ce khalaqahu ko huwa khaliquhu shi ya halice shi yasa an ce fadiru wanda ya kirkiri halitta khaliqu kuma ko ba kai ka kirkira ba to amma mahalicin abubuwa gaba ɗaya na duniya na haƙiƙa shine ubangiji ta'ala amma kai zaka iya yin tebur amma ba kai ka halicci katakon ba Allah ta'ala ne ya halicci katako shi yasa duk wanda yi wani abu to ya har hada ne ta da abu ko motan nan kai ne ka halicci karfe ba kai ka halicce shi ba ubangiji ne ta'ala sai dai ka zo ka hada nan ka hada nan sai ka ta da wasu abubuwa da abubuwan da Allah ya halitta wannan ne ake cewa sana'a to shi yasa ko ka san'anta wani abu ba wanda isa san'anta wani abu kaman ubangiji subhanahu wataala shi ne mahalicci akwai kuma masu san'antawa shi kuma ya fi masu san'antawan iya halitta da kuma san'anta abun da yake son ya san'anta addu'a ta gaba zikiri na gaba subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama shi ma wannan kamar yadda yake a ruku sarki ya tabbatar ma ma'abocin girma da mulki da girma da girma duk na bayanin kuma bambancin su a can ba hadisin abu dawo daga hadisin auf bin malik al ashja'i manzo Allah yana faɗan wannan a sujjadansa addu'a ta gaba Allahumma ghafir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wannan ya tabbata hadisin Abu Huraira manzala sama yana faɗan wannan a cikin sujjadansa hadisi ne kuma wanda Imam Muslim ya ruwaito shi ingantaccen hadisi ma'anansa Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta min zambi zunubi na kullahu dukkaninsa ka gafarta min laifuffuka na gaba ɗayansu dukkahu karaminsa shine ma'anan dukka shay'un daqiq wanda ba ka iya ganin sa ba kaman siririn abu karamin abu wajillahu da kuma mai yawansa wanda zaka iya hango shi ya Allah dukka yafe mini wannan sannan wa awwalahu Allah ka yafe min farkon zunubi na wa akhirahu da karshen sa wa alaniyatahu da bayyanensa sa wanda kowa ya sani wa sirrahu da kuma boyen sa wanda babu wanda ya sani sai kai sai ni da yi shi duka mai Allah ya gafarta masa ka ka na zahiri da na baɗini manya da ƙanana sai addu'a ta gaba اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan shi ma ana yi a sujjada ya tabbata daga hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce wata ran ta laluba akan gado sai ta risa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfudansa ta neme shi ta lalube shi a masallaci sai hannun ta ya fada akan dugadugansa cikin dugadugansa ya kafa su haka yayi sujjada shikenan sai ta ji shi yana faɗan wannan addu'a kenan sunna ne a faɗe ta a sujjada a lokacin da ake sallah Allahumma inni a'udhu bi ridaka ya Allah ina neman tsari da yardanka min sakaɗika daga fushinka Allah ka yarda da ni ka kare ni daga fushinka wa min mu'afatika ina neman tsari da bani lafiya min uqubatika daga hukubarka Allah ka bani lafiya kar ka azabtar da ni ka dora mini bala'i wa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarin ka minka daga azabarka la usi sana'an alayka bana iya kiyaye irin yabon da ya cancanta a maka anta kama asnaita ala nafsi kai kamar yadda ka yabi kanka ni ban isa in yabe ka kamar yanda ka yabi kanka ba sai dai ina yabon daidai gurgudo wannan tawazu ne wa Allah subhanahu wa ta'ala da rabon abin nan da addu'a kuma Allah ya tabbatar masa da yardansa ya kare shi daga fushinsa ya ba shi lafiya ya kare shi daga rashin lafiya ko ta musiba manzala sallama yana faɗan wannan a cikin wato ainihin sujjadansa to wannan duk wanda ka ɗauka a cikin sujjada za ka yi sannan kuma hadisi ya tabbata cewa ba sai wa'annan kawai ba za ka iya ƙara wasu addu'o'inka waɗanda kake so a cikin sujjada saboda manzala sama ya ce fa amma sujudu fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabba wa amma sujudu fashtahidu fihi biddu'a amma ruku'u ku girmama ubangiji ta'ala saboda haka a ruku'u sai ka takaita akan wanda ya tabbata a sunna kawai sai ya ce amma sujjada kuma ku yawaita yin addu'a saboda haka kowace irin addu'a ba iyakance maka ba ka haddace na sunna ka yi wanda suka tabbata manzon Allah ya yi a sujjada sannan ka ƙara da naka kai ka san wace irin bukata kake da shi sai ka yi a cikin sujjada ɗin shari'a ta ba da wannan dama shi yasa sujjada za ka iya daɗewa kana addu'a musamman idan kai kaɗai kake sallan ba tare da wato mamu ba don ka tsawaita kuma su je su shiga wata damuwa manzala sa sama ya hana a dinga koran mamu mun cika awa ɗayan za mu tsaya a nan insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko yana tambaya ne mala an ce akwai bukatan idan mutum zai kwanta ya addu'a mala idan na yi addu'a na kwanta na kwanta kenan kuma sai wani bukaci da bashi wani abu kamar a ce waya sai na tashi na dan fito waje na mika masa waya mala idan na koma kuma akwai bukatan yana sake addu'an ne tunda na wani shingulla kafin na sake kwanciya ko kuma wancan addu'an da nayi ya wadatar bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wato sai ka sake wannan addu'an? kamar ma mutum ya kwanta ne sai fitsari ya matsa masa ya je fitsari ya dawo nan ma dai sake yin wannan addu'a ne sai ka kwanta za ka yada in ka tashi kuma wannan kwanciyar ya kare a yi wani kwanciyar ne kuma ka sake yi na ice malam mahaifiyata ta rasu an raba pension an raba gadonta tsakaninta da 'ya'yanta da mijinta aka raba mana gado da mijinta duka abin da ya saura dai saura pension ta da kuma gratuity ta dama ma'aikaciya ce to shin malam wannan pension da gratuity ma sai an raba da mijin ne ko kuma an fitta shi daga wancan rabon gadon da aka yi na yana da haƙi duk abin da ta mallaka za a bashi duk abin da mamacin ya mallaka kowa da kowa cikin magadansa yana da wannan haƙƙin saboda haka ba a da shi ba tunda ba a bada pencho da gratuitin ba saboda haka za a riba har da shi kamar yadda za ku samu shi ma zai samu wanda yake tambaya mutumin da yake azumi sai ya sa magani a idonsa shin wannan magani da ya sa idon idonsa zai iya karya masa azumi sakamakon yana jin ɗaci-ɗacin maganin a bakinsa in dai ya sa magani ko kwalli ya faɗa makogoronsa ya wuce cikinsa ya karya masa azumi saboda haka in ya ji ɗaci-ɗacin ya iya kako shi ya fitar da shi ta bakinsa bai karya masa azumi ba amma in ya wuce to ya karya masa azumi abin da ke karya azumi shine abin da ya bi ta makogoro ya faɗa ciki ko ta wace kofa biyo ko ta hanci ko ta ido ko ta kunne ko ta baki tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne yana azumi sai aka buƙaci ya bada jini amma aka ce a likita ya gaya masa sai ya ci abincin zai bada jinin to tambayan guda biyu shine na farko shi wanda aka kara wa jinin shi ma mai azumi ne azumin sa ya kare sannan shi wanda aka sa shi ya ci abinci kafin ya bada jinin shin ya halatta ya karya azumin ya ci abincin ya bada jinin shi mara lafiyan azumin sa bai karya ba don an kara masa jini kamar yadda na ba ku ka'ida abin da ke karya azumi abin da ya shiga ta makogoro ya fada uwar hanci karki wannan ka'idan kawai shi jini ba ta makogoro ake shigar da shi ba ba haɗe shi ake ba inda haɗe shi ake da sai ba ta azumi na biyu kuma kai mai azumi da aka ce sai ka ci abinci sai a duba abin lalura ne ko ba lalura ba ne za a iya jinkirtawa sai bayan an sha ruwa ba matsala ba ne sai a jinkirta ko kuma an rasa wanda zai bayar a yanzu sai kai mai azumi shikenan sai ka bayar in ka bayar ka yi taimako kuma ya zama ya zama lalura ka yi cirai wannan yana da kyau daga baya kuma za ka rama wannan azumi din za ka ci gaba da kame bakinka daga baya ka rama azumi guda ɗaya bayan ramadan saboda lalura na a to wannan rai amma bai zama lalura ba ba za ka yi ba yace malam yace malam akwai sabanin malamai ne akan ba za a ci dabban da ta da ta kai gargara ba domin ni na jawo wani na jawo wani aya ma amma duk da haka dai bai gamsu ba to ban sani ba ko sabanin malamai akan haka eh, gargaran shine wayannan dabbobin da na lissafa al-mukhaniqatu wal maquzatu zuwa karshe malamai sun sabani a fassaran ayan amma yanda na fassara ta nan shine zance mafi inganci in ta kai gejin da barata za ta rayu ba ko kayanka to in ka yanka ma ba za a ci ba amma akwai malamai da suka tafi ko ta ko za ta iya rayuwa in ka yanka ba za a ci ba illa ma zakkaitun suka ce istisna'i ne munqadi ba mutasili ba bai da alaka da abun da ke bayan saboda haka sai zama sabuwar magana ake sai wanda ba a buge ta ba ta fada rami ba ba a shake ta ba a tunkure ta ba lafiyan ta kazo ka zo ka yanka ta sai zama wayancan koda suna lafiyayyin su idan ka yanka ba za a ci ba wasu wani suka ce a istisna'i ne muttasili saboda haka yana da alaka da wayancan dabbobin kuma shine asali istisna ya zama muttasili ba za ka ce munqadi bane sai kana da hujja saboda haka sai zama ne in ka same shi rayuwarsa za ta iya tsorewa sai ka yanka za iya ci in ba za ta iya dorewa ba kuma ko ka yanka ba za a ci ba na ina amsa a gurguje ne saboda tambayoyin suna da yawa yace malam mahaifina ya kai ni koyon sana'a wajen wani wanda ba musulmi ba to a cikin wannan sana'a da muke yi kuma muna yin hada kayan coci a ciki shin ya halatta in ci gaba da zama a ƙarƙashin shi ko kuma in bar zama a ƙarƙashin a cikin wannan sana'a da suke yi har suna yi da kayan coci mahaifinsa ne kai shi koyon sana'a a wajen wani me kayan coci sosai sai faɗi abin da ake yi din sai ka faɗi abin za mu iya gane ya halatta ne ko bai halatta ba me kayan coci to coci ba gini ba ne me ne kayan sa ah, in wani abu ne wanda za a je a yi a yi shirka da shi a cikin coci a ce Allah uku ne yana da alaka da wannan ibadan su haramun ne in kuma wani abu ne daban sai kai bayanin sa yake cewa malam menene hukuncin wanda yake hada tsoron Allah da wani abu da wani abin da ya ya bashi mamaki kamar ya ce ka ina ji tsoron Allah na ji tsoron wani ko wani abu to ai tsoron Allah ana nufin ka bi umurninsa kuma kanu daga abun da ya hana don kar ka shiga wuta ka shiga aljanna amma tsoron wani kan dole zaka ji tsoron wani ma zaka ji tsoron azzalimi zaka ji tsoron kura da zaki da damusa a jeji amma ba irin tsoro ne irin na Allah Allah kana tsoron sa saboda girmama shi da kake yi da kuma shi ne yake da ikon ya baka rahama ko azaba shi kuma wannan kana tsoronsa don kar ya cutar da kai kawai saboda zalunci saboda haka in ya ka ba shirka bane ba ce mutum kar ya ji tsoron komai ba tsoron ne kala biyu akwai alkhawfu akwai attaqwa akwai kuma alkhashiya attaqwa da alkhashiya Allah kawai amma alkhawfu tsantsan tsoro wannan zaka iya yi wa wani abun halitta domin kada ya cutar da kai ko yana cutar da kai na'am yace malam menene ake nufi da ci da addini da ci da ceto ci da addini ka fake da addini kana cin kuɗi kamar yanzu ka je ka ce a taimaka wa masallaci sai a baka kai kuma sai ka cinye kai ne masallacin kenan kaga masallaci addini ne <laughs> ka nemi taimako na wani abu na ɗaukaka addini amma kanka kake nemawa ne ci da addini ko ka zo ka yi wata shiga ta addini ka je ka sa alkebba ka buga rawani ka nemi buzu ka nemi ƙafi binka ka riƙe ka ce kai waliyi ne a zo ana baka dubu ɗaya dubu biyu ana wurgawa ana neman albarkanka shi ma wannan ci da addini ne haramun ne addinin musulunci ci da ceto kuma shine kamar yanzu a kulle mutum sai a ce ka zo ka ɗauki belinsa an abin nan an kama shi an zalunce shi ko ana bin sa haƙƙi ne na bashi bashi ake bin sa bai da shi sai aka tsare shi sai aka ce je kawo mai abun nan mai beli shine mai lamuni sai kai kuma idan ka zo sai ka ce to ni ba zan ɗau belin ka ba sai in ka bani dubu goma ko dubu biyu don in ba a samu wannan din ba wannan za a kama a ce zo da mutumin ko kuma ya biya don la belin kala kala ne za ka biya in bai biya ba za ka kawo shi in bai zo ba amma sai ka ce sai an biya ka kafin ka ɗauki belinsa to in ka yaka ka aikata haramun saboda wannan babin muwasa ne babin taimako ne ba babin cin riba ba ne ba za ka zo ka ɗauki belinsa ana bin sa dubu ɗari ka ce na ɗauki belinka amma za ka biya ni dubu goma Shi shikenan sai kama walwalawa yana neman kuɗi daga baya baka dubu goma ko kuma zan biya maka zan biya ka dubu ɗarin amma za ka bani dubu ɗari da goma wannan haramun ne a addinin musulmi wanda yake cewa malamin wai yanzu idan goodluck jonathan ya musulunta da kalmar shahada ya mutu malam wai zai shiga aljanna idan har kuma zai shiga aljanna malam to haƙoƙin mutane kenan malam ya matsayinsu to kaga wato abin nan ya kamata mutane su dinga fahimtar addini goodluck ba shi ne dame mu ba barnan da yake inda musulmi ne da bai wannan barnan ba kuma dai musulunta a yanzu haka musulunta musulunci ya ci gaba mutane nawa ne a zamanin mazara suna suka cutar da shi daga ba suka zo suka musulunta kuma suka da suna taimakawa addini Allah ta'ala rahamarsa tana da yawa kar ka kore wa mutane rahamar Allah duk barnan da har an kawo min takardar na karanta ta kafin in bara karanta wai cewa ai ya ci banza in ya shiga aljanna wai kuma zai shiga aljanna ai ya ci banza duk zudda jinin da ya tayi kaza kaza kuma ya zo ya musulunta ya wai ya cika da kal shahada yanzu zai shiga aljanna ai ya ci banza <laughs> me banzan to kalmar shahada abu ne bai sauki saboda haka in ya musulunta ya kyautata addininsa in ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna wannan shine iya abin da muka sani ko bamu isa mu hana shi ba abun da yayi a baya kuma Allah zai gafarta masa al-islamu yahdimu ma kana qablahu duk zaluncin mutum ah, ya kai fir'auna zalunci ne fir'auna zaluncin da ya da yazo mutuwa ba ya kalmar shahada ba amma shi ya zo gargara ne ya zo gargara sai ba a karba ba amma duk da haka mala'ika jibrilu sai dai in zaka bari na mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu sai ya ji tsoron kada Allah ya masa kallo rahama yana kalmar shahada ya karbi tubansa sai ya dauki tabo sai cika masa a bakinsa sai dai na yin kalmar shahada to sai dai in zaka masa haka kai ma <laughs> don ubangiji ta zai iya karban imanin fir'auna a lokacin haka mala'ika jibrilu ya fahimta shi yasa ya sa masa tabo a bakin ya cika masa tabo ya kasa faɗan kalmar shahada ma har ya mutu Allah rahamarsa tana da yawa sabaka rahmati ghadabi saboda haka ba burin mu ne wai duk ai ta tafiya akan kafirci ba kafirai nan ba zagin Allah suke wani sa cewa Allah uku ne zagin Allah ne Allah yana da da zagin Allah ne fa kamar yadda manzala sama ya tabbatar a cikin hadisi kudusi Allah ta'ala yake cewa ba wanda ya kai shi hakuri wajen jin ana cutar da shi amma ya hakura ba wanda ya kai Allah a zage shi a ce su biyu ne yana da abokin tarayya yana da ɗa yana da kaza a karya shi a ce ba tashi alkiyama amma mai masa hakan kuma sai ba shi lafiya ya azurta shi ai mai kafurci zagin Allah yake da mai shirka to kai ka yi da ci gaba da zagin Allah kenan in mu ce musulunta ba an samu sauki ba to me damuwanka da musuluntan wani da wani manzala ta sallama da kafirai suka ji masa ciwo a yakin uhudu yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru rubaiyatahu ya mutane da su rabbanta da su samu rabo wanda suka rotsa kan annabin su suka karya masa haƙorinsa Allah ta'ala me yace masa yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhiban fa innahu zalimun a wannan lamarin fa ba a hannunka yake ba in ya ga dama sai ya karbi tuban su su musulunta su zo su shiga aljanna in ya ga dama kuma ya azabtar da su lalle tabbas su kan azzalumai ne a ƙarshe kuma su Khalid bin Walid ne suka musulunta suka zo suka yi musulunci aiki wa shi bin har ya kashe hanzu ya zo musulunta shi ma su abu sufyanu duk suka musulunta kuma suka zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi turanci yaki kaka ba za ka abun nan ba yace su azzalumai ne tabbas amma kuma Allah in ya ga dama sai ya karbi tuban su to haka shi ma wannan azzalumi ne tabbas amma Allah ya ga dama kuma sai ya shirye da shi ya karbi tuban sa in ya shiga aljanna ka cutu ne aljannan ka za a rage ne a bashi naka taka tana nan ma'ana ka za a rage ko a kwace a bashi ba me zai daga maka hankali saboda haka ya kamata mutane su fahimci addini a daina irin wayannan abubuwan akwai wani dan agaji da da mahaifinsa ta rasu an faɗa min sunan shi amma na manta saboda haka dai yana buƙatan a sa ta cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata to ubangiji ta ya gafarta mata ya sa a cikin kabarinta akwai ma wanda ya gaya min wani dan uwa da yake karatu a nan shi ma an masa rasuwa ubangiji ta ala gafarta wanda ya rasu allahumma ghafir lahumma warhamhuma wa afi anhuma wa afihima وغسل لهما وغسلهما بالماء والثلج والبر ونقهما من القذائف والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانا محسنين فزد في اسانهما كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما اللهم اجعل قبورهما رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران سبحان ربك رب العزة أما يصفون أما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين